kenan eh tun ba je ko ina ba eh to ba na so duk wani abu da ta sa ki karki da ba aikin ta kike yi ke ki dube ni ki gani ki yi biyayya a gidan nan in dai kina so ki zauna lafiya mm. saboda hajiya ce ta kaki ba kurma ta kaki ba to duk abin da kurman nan ta sa kiki yi kai ki sake ki yi in kin ga in ta ma da nake ki ki ban mata kayanta a nan wurin kin ji abin da na gaya miki hajiya ki yawo duk abin da kika faɗa na rike kuma zan yi ya fi muke alheri wankin a cikin gidan nan? in ba ki kaya na ki wanke sai ki tsoma shi a ruwa kawai shanya an ji dan Allah ki haƙuri a haka za mu yabi kuɗi mu baki mu baki a haka za ki wanke min kaya munafuka ƙaryaki ƙaryaki kuma haba haba hafsa haba hafsa me haka me haka kaya na bata ta wanke mu sai ta tsoma kayan a ruwa kawai ta tsoma shi ta cire ta shanya shi a haka za a ɗauki maƙudan kuɗi a biya ta kuɗi za a biya ta don haka dole ta yi aikin kuɗinta a gidan nan. a maimakon duka da ke wanda mu ta ita ma ta sauran kamar yadda kika saba. dan Allah ba muka yi haƙuri. Baba na ya mutu in kuka sallame ni ina zan Baba, mana afaka. Baba, na lura cewa babu ƙarƙashin imani a ƙarshen ki. Hmm. In ba haka ba ai za ki riga mata irin wannan ba. Bari in faɗa maka, kaga irin wannan yaran idan ka nuna kana tausayin su wallahi tallahi wallahi sai a haɗa baki da mugaye mutane a ci mutuncinka a cuce ka. Kaga zo na ma yana fita saboda tsabagen ɓacin. Saboda tsabagen masifa ne kai. Hmm, ɓacin zai. Ba za ku kashe na a gidan. Duniya, duniya ina za ka kai mu a gidan nan? To mijin kwalama. Assalamu alaikum. Na dawo amma musamman na dawo daga kasuwa. Tsire na siyo mamana na ce bari in siyo mamana tsire ta ce Wannan mama ana ji da ita. Ai dole ji da ita. Ai mamana ita ce arziki na duniya lahira. Insha Allah. Mamana ga naki. na mamana ne wanda ci abu ke na ki ni ma na ci arzikin ko ga ta da yawan godiya komai ka bata sai ta ce na gode ƙwarai da ai ya kaɗan ne irin ki masu irin wannan halin idan koma kasuwa to Allah ya tsare ka da lafiya amin amin ka da lafiya to amin mama na wasannu sannu na'ima na so na ga aurenki na samu jika na ta ɓangarenki amma Allah bai nufa ba na'ima na so na ga aurenki domin da miki gata kuma in tabbatar na barki a hannu na gari wanda zai kula da ke da ima. Baba, don Allah ka bar faɗar haka, ka tsaya mai rayuwa tare. Ina so in dinga ganin ka kullum baba. Babu wata halitta. da za ki ce kira sa kullum ko kuma shi ya rika ganin ki kullum ki rike wannan a zuciyarki duk wanda kika rayu da shi kina sa kullum wata ba za ki gan shi ba ko kuma shi ba zai gan ki ba na'ima zan miki addu'ar da ban taba yi miki ba rayuwata da ke saboda tsananin ƙaunar da nake yi miki na'ima wace irin addu'a ce haka mala. na'ima Allah ya bayyana miki da iyayenki a'a baba ni ba na son wasu iyaye in ba ku ba inda suna suna ai da ba za su yarda ni ba aikin ko mutuwa zaki ko jiri ne zai kashe sai kin gama za ki ci abinci in kuma ba za ki iya ba ki fita titi ki ɗau kwano ki je ki nema abinci ki tafi bara ki nema kai kin gama aikin kin ga tana tambaye ki ne ko kin ci abinci a'a ban ci abinci ba yanzu dai in na gama aikin zan je in ci yana nan haji bari ta kawo miki a kin ji idan kika ci abincin kika gama sai ki ci gaba da aiki kin ji ko yawwa gani ta yana aiki shine ta ce min na ci abinci ni da ban ma gane me take nufi ba sai abba ne ya au so kike ki hada ni da su kin ce musu ba baki abinci ne roƙon su ki kai kin ga dakata da Allah dakata yarinya ce karba za ta rika yin aiki ba ta ci abinci ba me yasa kike haka ne ya za ki dauko ƴaƴan mutane ki dinga bautar da su amma ba za ki basu ci abinci ba dole ko ƴaƴa nan aka kawo gidan nan su gudu wallahi tana rufe baki munafuka To abincin ba za ki ci. A'a abincin kuma ta ci ta gama ki aje masa wani abincin da ci. Biki isa ba. Wani aikin kauce ma ka'idar shari'a haka ake yi wannan ai rashin imani ne da rashin tausayi ba ki da kirki wallahi Hafsa. Duk abin da zaka ce min duk ka ce min na ɗauka. ka kira ni da munafuka muguwa mara imani duk ka kira ni da shi da baka kiran matanka kurma da shi eh ai ita tana da imani saboda ka zan kira ta da wani kalmomin ba ke ku tsagwaran rashin imani kike nuna a fili dole kuma in gani tsara da aje mana abin da ci dan ba zan yi ta zauna kuna haɗe mun kai kuna mun gulma yarinya ta yadda kuka san tsuntsaye tsuntsuwa haka bakin yake a gidan nan da abincin nan a gidan nan ne mai idan ko ba gyara ba kullum haka za a har sai kin gyara imani sai mun cusa miki shi a cikin kirjinki ko ba su. السلام عليكم Me ma sunanki? Ake ima ko? Kin yi karatun boko ne a can garinku? garin ku? Na lofa. Na fara yi da ya mutu kuma Allah ya miki albarka ko? makaranta kuma? Eh mana, idan muka sata makarantar nan, za mu samu lada kuma za mu taimaki rayuwarta. Wannan zai zama kamar sadakatin jariya daga a gari. Ko da bayan mutuwar za mu rika samun lada. Ko ya ci gani? A'a wallahi. Idan kana son ka sa mutane a makaranta ka je can ka nema, amma ba dai ita ba, domin kawo ta aka yi gidan nan don taimun bauta, ba don karatu ba. Ni fa ba makaranta boko nake son sa ta ba kake tunanin ma za a wani kashe kuɗi a'a kawai so nake ta je makaranta allo saboda ta karanci da za ta bautar ma ta wannan kawai shine abin da ke so kada Allah ya sa ta sani iyayen nata ba su san daɗin karatu ba me yasa ba su sa ta ba to kai me ka wahala a ciki yanzu da dama shawara nake so ne da ke amma tun kin ga hakan bai yi ba shikenan Hajji Hafsa. Ai ni yanzu ai na samu wajen zama har abada. Allah. Ke kin gan shi hmm. Kyakkyawa, haɗaɗɗe. Wallahi. Idan ke gan shi ba a cewa ko. Eh. Kuma a Abuja yake aiki. Allah. A fadar shugaban ƙasa. Eh. Wanda ya san shi ya ce idan na aure shi, ni ma fadar matar shugaban ƙasa zan shiga. Allah. Ke daga haɗo mu ba ya je mu. Eh, ya ba abba na dubu ɗari biyu mama ta dubu ɗari. Kai! Kin kuma. Ke Ba ba wannan ba. Eh, kin san wani abin farin ciki? Matarsa ta mutu. Bai da mata. Ɗansa ɗaya yana karatu a ƙasar waje. To ke yaushe za a yi bikin? To, ni dai ce min ba zai ma wuce nan da wata ɗaya ba mm. kuma yace ya ɗauke mu komai da komai mm. kin san ba a garin nan yake ba a mm. abuja yake da zama so bare samun duk wasu na. da wata zantattukan da yake kaina kin ga duk ba zai ji ba amma kuma duk da haka ma ba zan bar shi ba sai na bi malamai kamar guda biyar dukkan su na kai musu toshe baki su toshe mushi bakinsa su toshe kunnan kunnensa duk wanda za su kai ko in ce akai gulma na akai duk ba zai ji ba in ma ya ji ma ya tsini haka na gani nake so ai ba zan bar shi ba dole sai na raba malamai kuɗi komai zai zama daidai wallahi na shi ne yake kira ku ɗauki mana halo an ban haido ina yini lafiya ƙarar wallahi wallahi kaga na zo gidan kawata nan da nake faɗa maka kwarai kuwa hafsat <laughs> ashe baka manta ba wallahi gidanta na zo to bar ma baka ta ku gaisa ko <laughs> gashi Hello, salamu alaikum. Ina wani Ya aiki. <laughs> ya Abuja. To mun ji fa abubuwan alheri. Allah ya sanya alheri Allah ya sa a yi da mu yawwa yawwa ba damuwa gata mhm. <laughs> halo abba haidar hmm? an san fa ina son ka sosai a'a kada fa na bugu an jima a ce mun kana aiki ka sana son ka da to shi kenan <laughs> i love you too <laughs> to shi ke bye bye sai mun yi magana akwai shuru. kai ne da zaki ne lallai kin kin tafi da yawa ya haka kore kada ki ce mun tafi kun tafi gaskiya kin ga an yi yanzu ba zama tsari ma nake ji je ki dawo mu sha labari mu caccaba labari je ki dawo a banki eh ta kin kin samu ruwa ban dakin ki na samu eh tashi fa kira ka ni dole ne ba ba a fa body fa da sanyin jiki gaskiya Ah, sai tafiya ke kuma zan je gidan malamai tashi ai ba zama ai ni zama ba. bai same ni ba mata shara ake? Hmm, gaskiya da gani za ta hankali yarinyar nan. Bana hankali ba? Tana da hankalin amma ke ni kin san halina ni ban san mutum ya cika kirki ma. Na fi son ka da rashin mutunci ya za ne ina da kirki kai kai kirki. Wanda a dinga saba abin in ka yi kirki ne in yi rashin mutunci. In ka yi rashin mutunci ne in yi kirki. Ban gane mai kirki ba kina da ce ni ban da hankali kenan? <laughs> Ai da kina da hankali da tunan mun bata. ai saboda rashin kirkin ki shi yasa muka manne muka zama kaman tab da kaya ko kina musu ah, gaskiya da ƙarya kina mugunta ga iyayi wannan sai ni tawata <laughs> kina da mugunta wallahi ni za ki bari da bakin ciki ki tafi abuja ki zama mai kuɗi ai wallahi ba ki isa ba wa ai karyarki ki bar ni cikin kunci a nan hmm. ayya ka yi haƙuri yallaɓai ni ce ƙawar matarka da za ka aura eh kubura yallaɓai hmm. gaskiya ne a lafiya amma ba kalau ba ne <laughs> babu amma kai na lura ga wani katon abu da yake neman ya same ka saboda kai mutumin kirki ne don na san kayi aure ka rabu da matanka lafiya kuma yanzu bukatan farin ciki kake ba bakin ciki ba yalla bai ka bincika sosai ka san wace ce kubura don idan baka sani ba kai ne namiji goma sha uku da za ta aura a kanka za ta fara kirgen wani dozin ɗan. kuma yanzu haka wajen malamai ta nufa kafin ta shigo gidanka sai ta tabbatar ta gama da kai ta jefa maka makamai kala-kala kafin ta shigo gidanka na barka lafiya ni za a kawo wa lalata ta tafi abuja ta banne ni ina nan da iska da cewa wuri ba shi da mata ita kaɗai. ita kaɗai. Kubura, lafiya me ya faru? Kin fita cikin daɗin rai na ga kin dawo cikin ɓacin rai. Maska umma ina cikin rudani. Na fa kira wayar alaji ya kai so ishirin bai ɗauka ba. Na mar text bai mai domin da amsa ba. A ƙarshe ma wayar nashi kashe waye. Kubura Allah ya sa ba wani abu ya ji a kanki ba. Ni tsoron ma da nake ji ka a ce ya fasa auren nan. Haba Allah. har akwai namijin da zai buɗe bakin shi ce yana sona a ƙarshe ce ya fasa aure na wallahi bai isa ce ya fasa ba hmm. yaro yaro ne yanzu kuma da kin san fa wani ya riga mu tashi mutane da yawa sun riga mu tashi kin san manyan mutane hmm? amma ai ni ma ina kokari yanzu fa daga wajen malamai hudu fa na shigo gidan nan kuma gobe wajen wansu daban zan koma ina kokari to yanzu kin tattara yan kudaden mu na daki kenan gaba ɗaya kin kwashe ai wannan kuma ai ba ai ba matsala bace dan komai daidaita Haba kuɗi kuma? Allah ya san da dace. Ma, shi fa ke kira na? Wallahi shi yake kira na. Allah ya sa mu dace. wai tana cewa da yanzu ɗarta tana nan da yanzu ta kai kamar shekarunki tun da ‘yarta ta ɓata har yau ba samu kwanciyar hankali ba su ƙara samun haihuwa ba daga ita har mijinta kuma kullum sai cikin jimamin hakan suke Allah sarki Allah ya bayyana mata ita lallai wannan labari yana da ban tausayi ai kullum hajiya balaraba ba ta da wani abun faɗa sai ba da labarin ita da tabbata. ba ta da son mutane shi yasa wani lokacin idan ba ni da abin yi nakan zo na taya ta zama kawai saboda hafsa babu yadda ta iya da ni da ni da mijin nasu uwa ɗaya uba ɗaya muke mu biyu ne mahaifiyarmu ta haifa kuma allah ya mata rasuwa wallahi ni ma tun da na zo gidan nan kullum tana jana a jiki wani lokacin sai na ga ta mun namu ɗin ta kama abinci har da nama da doya. Yanzu ba za ta samu sauƙi ta fara yin magana ba. A haka aka haife ta, kuma babu inda ba mu shiga ba gurin nema mata magani, amma abin ya ci tura. Asali ma an nuna mana tabbacin cewa ba za ta taɓa ji ba bare magana. A lokacin da ta haifi 'yarta, a kullum tana addu'a Allah ya raya ta da ita da ‘yarta. Ashe ba ta san cewa ko wata guda ba za ta yi da ‘yarta ba. Ke! Me kike yi anan Aikin da ya kawo ki gidan nan kin tashi da Allah ki je ki aikin da ya kawo ki gidan nan. Awo, samun dama ma kika kina tusa kai kina zaune da su kina gulma ko aikin da ya kawo ki gidan nan kenan. Na ga alama ke ma fa ba za ki jima a gidan nan ba. Wani kuka ma kike yi? Au, gulma aka yi da ke kenan ko kike kuka? To ba za ki jima a gidan nan ba na ga Tashi, tashi. Tashi ki je na iyo. In Allah ya yarda kina nan, ba za ki taɓa barin gidan nan ba. Kuka ma za ki? To bari faɗa miki. Na ga uban da ya ajiye ki a gidan nan dan sun janyo miki. Ni na kawo ki gidan nan kuma a yau sai kin bar cikin gidan nan. Dan Allah ajiya ki haƙuri. Ubana baya raye. kuma yanzu in na tafi ban san ina zan je ba wallahi na daina zama a gurin su idan baki da inda zaki shiga sai ki shiga duniya ina ruwa na da mutuwar ubanki ke zan faɗa miki na rufe ido na kafin in buɗe kuma na baki awa uku ki bar cikin gidan nan kafin alhaji ya dawo in ba haka ba sai ne miki dukan da sai kin fita da tabo daga gidan nan wai ki me yasa baki da baki da tausayi a rayuwarki me wannan kankanuwar yarinyar ta miki da har kike gaggaya mata wa'annan munanan kalami me ta miki ja jan kanwa hobbin kanwa ne ya kike zuwa kina azawa yarinya mu gefa tashi wallahi Allah bai kasa gaba ɗaya hankali na tashi na kira na kira shiru na yi text ba reply Allah sarki ai ina sanar da ki ɗaukar wayar taki saboda wani nazari da nake me kake nazari haka haka ka sa ɗaukar wayar ta ke kasa bari ku saurari mutane ko? Hmm, haka ne. Ai nazarin yana da muhimmanci domin akan batun aurenmu ne da ke. Batun aurenmu kuma? Me ba ra batun auren? Idan baki manta ba kin shaida min cewa aurenki biyu ne kawai. Na farko mijinki mutuwa yayi. Aurenki na biyu kuma rabuwa ko kai saboda rashin zama da baya yi. Jar uba, wani ɗan wani munafikin ne ya gaya maka amma duniya akwai 'yan sa ido kai azzalami wanda ba sa son ci gaban mutum wallahi ƙarya suke na rinsa maka da Allah ƙarya suke wallahi ƙarya ne Wani abin ne ta bani mamaki. kada suke min. Aure har goma sha biyu? Ni akuya ce? Wa kake nufi? Hafsa ba za ta man haka ba. Ba za ta man haka ba. Na tuba Alhaji. Wallahi kai ne na ƙarshe. Ta kai zan zauna. Dama irin ka nake neman a rayuwa. Kuma gashi na samu. Hafsa. Hafsa ce? Hafsa ne kika yi wa ɗiban albarkan nan? Lallai kin illata ni Hafsa. Na rantse da Allah, da ni da Hafsa yau ba mutunci, ba ragawa, ba kyautatawa, ba alaka. Wace Hafsa? Hafsa kawata. Ma. ashe ita ce ta samu alami ta gaya mishi labari na na ƙarya da gaskiya ya ce ya fasa auren nan wallahi ni da hafsa ko ni ko ita saboda bakin ciki ba ta so da arziki ta fi so ta ganni na da goma a cikin halin faɗi shi na talauci wallahi ni da hafsa ya ko ni ko ita wai wata hafsa wai kina nufin hafsa taki da ba duk kai bace kika ce hamsatawa da wata ce ce hamsatawa wallahi da sai na gaggaya miki bakakken maganganu na ta ni da abin da zan gaya miki idan kin ji shiru idan kin tafiya ta police station kubura ki dawo na ce kai ki fita kubura Haƙuri, ki haƙuri. ni da ke bayan da muka iya ita ta kawo ta nan gidan ta yi aiki bayan da za mu yi ya yanzu ki mata alkhairi alkhairi ki mata alkhairi ki ba ta ki sallame ta kin ji ki yi haƙuri na sani yadda kike son na'ima haka kowa ma yana son ta kowa yana son ta na'ima tana da haƙuri ki ma ai sai ki koya ki yi haƙuri kin ji kenan bara yanzu na je na gwada na ga ko zan iya ko zan iya dakatar da ita amma na san yanzu idan na je can ni da hafsa sai mun yi rigima saboda dama a can ni da ita ba ma shiri ki yi haƙuri bara in je in gani kin ji ya haƙuri ya haƙuri kin ji ya haƙuri kika yi mata wanka kin gani sai ki saka mata wannan kin gansu ai suna da kyau ko yawwa maza a yi mata wanka a sa mata yanzu sai ki mata wanka sai ki sa yawwa kayana ne babana ya ce da su aka tsince na a gonarsa shi ya sa ya ajiye min su domin tarihi ya ce in na girma a bani su don shi ne tarihi na umar yanzu in na tafi yaushe zan ƙara ganin ki baba ya tafi an ce ba zai ƙara dawowa ba har abada ba zan ƙara sa ba yanzu shi ke na ke rabu ina so ki ji daɗi ne na'ima ba ni son ki sha wahala shi isa na yanke wannan shawara kin ga gidan nan babu abincin da za mu ci ni ma a yanzu babu inda zan je hmm? babu inda zan tafi da ke ki zauna cikin jin daɗi a ƙauyen nan kuma yanzu babu inda za ki sake a cikin garin nan tunda kowa ya san tarihin ki. ni ban damu da jin daɗi ba ina na fi so in zauna kusa da ke ina kallon ki ki je na'ima da wannan halayen naki masu kyau Ina tabbata idan baki canja ba za ki samu masoya da yawa. Allah Ubangiji ya muke albarka. Me a cikin ina? Kayan da muka tsinke shi da shi ne. Ba ni kayana zan tafi. Ba na son rabuwa da su. Ina so in koma gurin ina. Dama ba a san ranta ta rabu da ni. Allahu akbar. Yar mai ba. Yar mace. Kin ji Yar mace. Yanzu ke yar mace. Ya ta Alhamdulillah ya ta Allah ne iko. Allah maji ya roƙon bawansa komai da ran dadewa yau gashi a tafi dawo da ni Eki. Amma me yasa kuka yadda ni? Kada ki wani magana a cikin wannan halin da ake cikin hidima. Iyayen ki ma ba su san su hakan ya kasance da Ki farin cikin ganin ki kin ji ko kanwa jan kanwa ba ta gari ah, wai ni ban gane me kuke nufi ba wai wannan shashashen yarinya ita kuke kira yanku ta ina ta zama yanku wannan yarinya in dai akan wannan rigan ne ni bai bani hujja ita ce yanku sai an nemo kwakwaran hujja wannan ba kai me haka ne wai Kai ni ban yarda ba. Ni na amince kuma ka ki ƙara kuzanta ta. Kin ko? Zan iya da mata komai a hannunki. Amma ban da kuzanta ta saboda ita kaɗai na mallaka. Wannan shashashan yarinya. Ah! wani Wai! Wai! Wai! Wai wannan! La ha'ila. Ina ne take. Wani baka san darajar mutane ba. Kafira azzalima. Ne miki halacci a rayuwa. na tsaya miki na taimake ki amma kike maki wargaza min rayuwa kike ne maki tona min asiri ko to wallahi yau ni sai na tona miki asiri duk duniya sun san duk wata kullakullan da muka yi ko da kuwa gidan yayi zamu kwana Ya na miki zaki tona mana asiri, kike ban fa asiri na asirin ki ne. Hafsa, ni da ki har abada. Har abada ba ni ba ki. Ko a kiyama dalilin da zamu za mu haɗu wajen amsa tambayoyin lebukan da muka aikata ni da Da za a bar ni yanzu a gidan nan wallahi da na zama a jami'a. Jamila kuma a abu ne zafi don Allah ke na makuri Wato saboda na samu mai hannu da shi rayuwata za ta yi shi ne kika da hanyar ta ne ko saboda kan na ji daɗi ko to wallahi kadai ki ta gaya Mahmud ina so yau ka sani wani kulla kulla babu irin kulla kulla da bani a cikin bani da haka ma bai ishe mu ba muka hada baki da wani kato ya je gidanka ya dauke jariri ya kawo min nan muka dauki mota muka je jejin kauye mai nisa kauye baya duhu gabu duhu babu haske babu rana muka jefa da jaririyar nan mu muka kashe ɗanka sannan kuma muka je muka nemo magani muka zuba maka abin saboda ka daina haihuwa har abad rayuwar kai tsari kai ka nemi kashi ba haka aka ba munafuka Allah kuma ba ku da bai kashi da ba yau gashi a ta dawo gari wannan ita ce wannan ba yarka ba wace yarka yarka da muka je jefa da ta a daji don annabi ba mama sannan kuma ku sani ke da ita wallahi sai na yi karin ba sai hukuma ta yi muku hukunci ba da komai ba saboda zalunta ƴata da bukatun tana yarinya da ba haka ne bayan ga halaku na so duniya ta ga halin ta ga abin da kuka aikata saboda abin yi mama kin ga laifin kin inna lillahi wa inna ilaihi bace ashe haka da ai wallahi ka ka fara gani wallahi ka ka fara gani kuri ne mun fada nan wata can waje kuje ka kuma fada a cikin gidana ku fita ku ba mun mace rabiu ka kira mota yan sanda wa Allah ina zan je ba inda zan je kila inda zan je cika wallahi ina nan ba ina ba ina ba ina ba Salamu alaikum. Barka ne. Yawa sani. Yawa. Yawa. To. Bismillah. Tun da ya bar duniya komai ya tsaya mu masu yi mana kuma komai suka zo suka daina. da ike bayi da ɗa sai ni kaɗai yan uwansu suka raba gonaki da dabbobi haka bani kasona ni ma kafin wani lokaci komai na ya ƙare bayan mutuwarsa yan uwansa ko waiwayar na'ima ba su ƙara yi ba allah ya ji kamala wallahi bayi da wani buri a cikin duniya nan sai dai na'ima ta ji daɗi ni na ga mutane da yawa suna sa 'ya'yansu ban ga irin san da malam yake wa na'ima ba ita za ta fi ba ku labarin duk abin da ya faru da ita haka ne duk ta gaya mana ba abin da bata gaya mana ba kuma ba da wani abu da zan ce illa in ce Allah ya ji kansa domin ni kaina na so a ce mana da shi ni ido da shi Allah ya ji kansa Allah ya mishi rahama sarki duk kulawa da ya da ita ta ba mu labari ai ɗanan kowa ne tun da ta tafi nake mafarkinta ina ta ƙoƙarin kana 'yan kuɗaɗen da zan je in yarinyar nan na ko tura ta aikin nan da na yi na tura ta ne don ta ji daɗi ta samu ɗan abin duniya shi a can ne ma za ta haɗu da iyayenta to dama da mahaifiyarta na kuma shawarar da muka yanki shine idan za ki amince muna so ki tashi daga nan mu koma can mu zauna a cikin birni duk wani aiki na wahala da kika yi a baya yau kin samu sakayyar wannan aiki na wahala da kika yi to inna don allah ki amince ki bi mu kullum in dinga ganin ki ina jin daɗi ni ma na amince na ima bi